Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai kan mitoci 16, 21 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Sule Mummuni Barma ne yake tarbanku a wannan shiri na musamman. yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaƙa da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin washington dc za mu kawo muku shirin ne daga ofishinmu da ke nan birnin yamai shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman tantaunawa hirarraki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe to amma kafin nan ku bari mu fara da shan labarun duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya gargaɗi ƙasashe da karsa siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace bayan da shugaban amurka donald trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata da yake magana kan sukar da aka yi masa a wani taron manema labarai a geneva tedros ya yi kira ga kasashe da suka wuce wa siyasantar da annobar idan har ba a san a ga ci gaba da samun mace-mace trump wanda ke shan suka kan rashin gaggauta daukar matakai wajen shawo kan yaduwar annobar a amurka ya aiki da saƙon twitter ranar talata mai cewa hukumar lafiya ta duniya who ta yi sakaci sannan ya zargi hukumar da zama 'yar koren china Haka kuma ya ce yana duba yiwuwar yanke tallafin miliyoyin dalolin da Amurka take baiwa WHO. A jihar Louisiana ta Amurka, kashi biyu cikin uku ko silisi biyu na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus baƙaƙen fatar Amurka ne. Duk da baƙaƙen jihar kashi ɗaya bisa uku ne kawai ko silisi ɗaya na yawan al'umma jihar. abin da kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matuƙar ban takaici a cewar gwamna jan bell edwards yayin da ba a kammala tattara bayanai ba wannan lamarin ya nuna cewa covid-19 ta fi addabar baƙaƙen fatar amurka fiye da turawa ko farar fatar amurka a jihar mississippi kuma kusan baƙaƙen fatar amurka kashi 38 cikin ɗari ne amma kuma baƙaƙen fatar su ne fiye da rabin waɗanda covid-19 ta kashe haka kuma kashi 43 cikin ɗari na yawan waɗanda coronavirus ta kashe a jihar alabama baƙaƙen fata ne waɗanda su ne kashi 27 cikin dari na yawan al'ummar jihar shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a amurka na gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Laftanar Janar Tad Somanite ya faɗa wa manema labarai jiya laraba cewa sojoji suna buƙatar fara gina asibitocin wucin gadi watakila cikin mako guda idan har ana son kammala su kafin lokacin da yawan masu kamuwa da coronavirus zai kai makwara. ita dai wannan tawagar sojoji injiniyoyi za ta mayar da wasu wurare goma sha bakwai zuwa asibitoci a faɗin ƙasar waɗanda za su samar da gadajen marasa lafiya kusan dubu goma sha biyar wasu wurare ma fiye da ashirin za su biyo baya kuma za su iya samar da ƙarin gadaje wajen dubu takwas da ɗari biyar idan har aka kammala su. Wani fitaccen mawaƙin ƙasar Somaliya mai suna Muhammad Ismail Hussein da aka fi sani da suna Hodaidi ya mutu a daren ranar Talata a birnin London sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da COVID-19. Mawaƙin mai shekaru 92 a duniya ya kasance fitacce ga 'yan Somaliya a yankin ƙuryar Afirka da kuma faɗin duniya tun shekarar 1950. lokacin da ya fara yin wasanni a yankin baki daya. Ya kasance mawaƙi kuma marubucin waƙoƙi a cikin tsawon shekaru kusan sittin na wannan harka tashi. Ba zan ma iya takaita gawurtaccen tarihin waƙoƙinsa ba a cewar wanda ɗan mawaƙin Somalia mai suna Abdidar. Ya ci gaba da cewa zan iya faɗin cewa ya yi matuƙar tallafawa ɓangaren al'adu na Somalia. An fara sauraron koken dakarun kurdawa galibi da ke arewa maso gabashin Siriya na neman ƙarin tallafi domin shawo kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus da kuma yiwuwar sake dawowar kungiyar ISIS. Duk da yake wasu kayan tallafin na jinkirin zuwa. Yankin wanda ke zaman gida ga dubban 'yan gudun hijira da ma waɗanda aka raba su da mahallansu. waɗanda yawancin suna cunkushe a wani sansani tun lokacin da aka ci nasara akan ƙungiyar ISIS. wanda ta ayyana kanta a matsayin daula yana cikin tsoro yayin da cutar ke ta yaduwa a duniya cuta da kuma rashin lafiya abubuwa ne da aka saba gani amma kungiyoyin jin kai da jami'ai sun ce annobar coronavirus ta haddasa tsoro matuka har ma suna alakanta wani bore da aka yi a gidan yarin da ke dauke da mayakan isis da damuwa game da annobar. Daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi hudu cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba. Saboda gwamnatin Trump ta bai wa masu sayan hannun jari kwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfaɗo tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke ɗauka. har ma da matakin da Barney Sanders ya ɗauka na kawo ƙarshen yakin neman zaman ɗan takarar shugaban ƙasa. Sanders da ya yi alkawarin karawa manyan kamfanoni haraji idan har aka zaɓe shi. Yanzu kuma sai rahotanni. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar ceto bakin haure sama da 200 bayan da wani direba ya sauke su a dokar dajin hamadar Sahara iyakar Nijar da Libya. 'yanci ranin waɗanda galibinsu 'yan kasashen waje ne na can killace a garin agades inda suke samun kulawar musamman daga reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ƙaurar jama'a wato oem ko iom kamar yadda za a ji a rahoton da wakiliyar muryar amurka a garam tamar abari ta aiko mana Oscar Safari shugaba na kungiya mai kula da bakin haure na jihar agadas ya yi karin haske inda yake cewa c'est 256 migrants originaires de, des différentes nationalités de l'Afrique de l'Ouest. Bakin haure 256 ne na kasashen Afirka daban-daban yayin da 'yan tirani guda 21 'yan kasar Nijar ne da jami'an tsaro suka ceto a cikin Sahara na iyakar Nijar da Libya. An ajiye su a babban filin kwallon kafa na jihar Agadez. Kungiyar mu ce za ta dafa ma hukumomi don ba su kulawa a fannin abinci, ruwan sha da matsa tsafta kafin daga bisani a danka su ga kungiyar oem da ci gaba da basu kulawa kafin kuma a mika su zuwa kasashen su na ainihi a la fin de 14 jours de quarantaine les migrants retrouveront l'assistance habituelle. Sai dai bakin hauren sun koka da halin da suka shiga kamar yadda wani dan kasar Mali Amadu Sisoko yake cewa. Mai motar da ya ɗauko mu ya umarce mu da mu sauka. sai kawai ya arce ya bar mu a dokar dajin sahara mako guda muka yi ba abinci ba ruwan sha ga uwar tafiya da muka sha muna sa ran haduwa da wasu sai kwatsam muka haɗu da wata mota suka ba mu ruwan sha suka karasa da mu wani gari da ake tonan zinare wato jado nan sojoji suka kai mu dirku daga nan kuma aka kawo mu agadas yanzu haka dai muna nan kungiyar oem tana kula da mu muna kuma son a wuce da mu kasar mu ta ainihi su ma dai hukumomi na jihar agada su ba su yi kasa a gwiwa ba sun ɗauki dukkan matakai na kariya ganin yadda hankalin al'umma ya tashi Dr. Bukari Mamman shugaban tawaga ta musamman a karamar hukuma ya nemi su kwantar da hankalinsu. Mutanen nan da suka zo za a kai su wuri inda babu kowa. Inda yau na hilin balo babu kowa don kanan za a sa su. Nan mun ɗauki matakai tare da jami'an tsaro inda babu wanda za a shiga sai dai masu aikin likita. masu zuwa su diba lahiyarsu da munin magajin gari da gwamnan jihar da kuma yan oem insha Allah da yan drsp kuma tare ne muke wannan aiki to shi wannan abu ina so mutane na talaka su gane ba don wani abu ake yin saboda kariya saboda wani yanzu wanda ya zo daga wani wuri a san irin mm. abin da ke gare shi ba amma inda ka sa shi wuri guda ka gani har lokacin da abin da in yana da wani abu za ka gani in ma da bai da wani abu za a gani to kuma abin nan mun yi shiga yan kasan mu balle wani wanda ya hoto daga wani wuri duk wanga ba dan wani abu ne ma dan a kare lafiyar mutane da suke cikin gari tamara bari muryar amurka daga magara a jamhuriyar niger eh, Africa ya kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a duba yiwuwar rage cunkoso a gidajen gyaran hali ko kurkuku a matsayin matakin hana yaduwar cutar COVID-19. attorney Janar kuma ministan shari'a na kasar abubakar malami shine ya bayyana wa wakiliyar sashen hausa madina dauda a wata hira ta musamman a babban birnin tarayyar najeriya abuja gwamnatin tarayya ta yi la'akari da hakken mazauna kurkuku da kuma ganin cewa an ba su kariya ta huskar abin da ya danganci hana ita wannan annoba yaduwa wato a ta wannan huska dai na farko ya kamata an yi tanade tanade na shiri na musamman akan abin da ya danganci lafiyar su domin tabbata idan aka ga damuwa wadda take da nasaba da ita wannan cuta ko annoba an dauki mataki na gaugawa saboda ka yi tanade tanade ta wannan huska amma abu mafi a'ala babban tanadi wanda gwamnatin tarayya ta yi ko kuma ta dibi la'akari da shi shugaban kasa ya ba da dama cewa dauki matakai na gaugawa na ganin cewa ainihin an yi maganin cinkoso na gidajen kaso ko gidajen kurkuku a cikin tarayyar najeriya daga cikin damammaki waɗanda shugaban ƙasa ya bayar ta wannan huska shine na farko akwai kwamiti da ake kira prerogative of mercy wanda ya ba shugaban ƙasa da yin afuwa ga waɗanda aka yanke mahukunci a gidajen kason najeriya shugaban ƙasa ya ba da umarni cewa ya amince da cewa waɗannan da aka gabatar a cikin wannan kwamiti wannan da aka gabatar daga wannan kwamiti cewa sun cancanci a yi la'akari da su ta huskar afuwa shugaban kasa ya ba da umarni na yin afuwa zuwa gare su wannan kenan bayan wannan shugaban kasa har yau ya yi aiki ya yi umarni ga ainihin kotunan tarayyar najeriya da cewa ainihin su ɗauki mataki na ba da kyakkyawar kulawa ga shari'o'i waɗanda ke da buƙata da kulawar gaugawa domin ganin cewa an kawo cinkoson gidajen kurkuku shugabannin kotuna misali akwai waɗanda aka tsare su gidan kaso a kila mutum ana zargin shi da laifin da bai wuce shekara biyar ba amma saboda shari'a ta ki ta kare ta kai shekara goma yana gidan kurkuku ba a kare shari'a ba da an yanke masa hukunci yan kai karshen shari'ar da abin da zai yi a gidan kurkuku ba zai wuce shekara biyar ba yau an waye gari yana shekara shida ba a kare shari'a ba shugaban kasa ya jayo hankali akan cewa a yi a dauki matakan da ya kamata shugabanni na kotuna su yi tanade tanade na ganin cewa ire-iren waɗannan an fidda su an yi musu afuwa akan tsari irin na shari'a. Mun ma samu labarin cewa a cikin kurkuku kurkuku akwai mata masu juna biyu masu shayarwa suna nan a cikin kurkuku da 'ya'yansu su kuma wani tanaji aka yi musu suma har ila yau mata masu ciki da ainihin mata masu shayarwa waɗanda ainihin suka kasance gidan kaso waɗanda sun ɗauki lokaci ko kuma ainihin sun zauna fiye da lokacin da ya kamata su zauna da a ce a yanke musu hukunci suna cikin waɗanda shugaban kasa ya yi umarni cewa gwamnoni su diba da su da ainihin shugabannin ɓangarorin shari'a na jihohi su diba domin ganin da cewa an yi afuwa a kansu har ila yau bugu da ƙari akwai waɗanda ainihin sun kasance gidan kurkuku tsawon lokaci babu ma bayani na takardu takardu na aiki waɗanda za su ba su damar zuwa kotu domin ba eh, sharaɗin kai ka gabatar da kai a gaban kotu domin bin bahasin shari'a ka sharaɗi ne na cewa ainihin kana an kawo ka da kyakkyawan takardu to in baka da kowace takarda amma ka ka a kurkuku me za a yi a cikin wannan yanayi to shi ma shugaban kasa ya yi umarni akan cewa adiba akan ire-iren waɗannan haka waɗanda suka daɗe gidajen kurkuku ka an yanke ma hukunci na shekara biyar ka yi shekara uku amma ka nuna kyakkyawan halayya da nadama a lokacin da kake kurkuku kake wa'adi na gidan kurkuku shugaban kasa ce adiba an kuma yi ma ainihin controller general na ainihin hukumomin correctional service an yi mai umarnin cewa adibi ire-iren waɗannan ainihin su ma a bada recommendation domin a bada shawara game da abin da ya danganci yafiya zuwa gare su domin su iya tafiya gidajensu to baya ga wannan akwai wani mataki kuma da aka ba da umarnin kila a duba waɗanda a cikin wannan yanayi da suke ma ba su da lafiya kuma suna nan a garkame a gidajen kurkukun nan? waɗannan har ila yau shugaban ƙasa ya yi umarni na ainihin idb na kam da na ganin da cewa waɗanda a suka cancanta ko kila ainihin mutum ne wanda aka ce yana da kansa kuma rayuwar shi tana cikin haɗarin salwanta ko kuma ire-irensu rashin lafiya wanda yake ya yi muni yana iya jayo haɗari ga rayuwa su ma suna daga cikin waɗanda shugaban ƙasa ya umarnin cewa a diba so a halin da ake ciki dai gaskiya al'amari shine shugaban kasa ya yi umarni kan abin da danganci matsalolin kurkuku mazauna kurkuku na ganin da cewa an waiwaye su ta huskar adalci an waiwaye su ta huskar jinƙai an waiwaye su ta huskar afuwa domin ganin da cewa an jayo kawo sauƙin cunkoso har ila yau akwai wasu gidajen kurkuku waɗanda zaka iske cewa an gina su kila saboda su ɗauki mutum dubu ɗaya da ɗari biyar amma kila bai wuce mutum ɗari biyar a waɗannan kurkukun ba ga wasu kuma an gina su saboda buƙatar mutum dubu amma ya zama masu. suna dauke da mutum dubu da ɗari biyar ko hiye to shi ma shugaban kasa ya umarni ga hukumar kurkuku na cewa ainihin su dibi yiwuwar ainihin ɗauko wasu daga gidajen kaso waɗanda suka aka samu cinkoso wato transfer ɗinsu zuwa wurare inda babu yawan cinkoso a cikin sharuɗa na ƙoƙarin kawo sauki game da abin da ya danganci ina ita annoba. Ya ke Al'ummar da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya sun fara kokawa a game da halin matsin da suka tsinci kansu ciki sanadiyar matakin rufe iyakokin kasashen biyu wanda ke matsayin wani bangare na matakan dakile yaduwar cutar corona da ni dai abin ya fara shafar sha'anin kasuwanci wakilin sashen hausa a birnin kwanni haruna maman bako ya kuma mana karin bayani a wannan rahoto jama'a na kokawa a waɗannan wuraren game da rashin samun damar kutsawa da dawowa a kowane lokaci kamar yadda suka saba a can baya da ake zamne ba tare da wannan allobar ta cutar gama duniya ta coronavirus ba sunana kwace na ganin wanda an ka sani da kwasken iranda gaskiya kasuwanci yana tangarda kwarai yana cikin tangarda su ya samu wata don like bodan najeriya loka watannin baya da suka wuce gaskiya munan kwan nan mun jijjiga musamman balima waɗanda a can kure kuma sai aka to aka ƙara ruhe wannan sanadiyar wagga matsala da ta faru ga duniya kuma sai kasuwancin ya ƙara yi ƙasa kullum abin yana yi ƙasa kuma gashi ga yadda yake waɗansu ma kana ganin kayan su sai sun zo ne saya ta wasu su samu wadda za su ci waɗansu kuma suna da abin amma har yau dai hannu hannu na a kai ga kamfani kayan babu ciniki saboda waɗanga na ƙasa masu ɗan buga-buga shiga su samu na su te su sayi suko su sayi ga manya manya su te su kai ma kamfani ba su da kuɗi balantana su to su sayi ko mu da adda sana'a kaya wadda adda saukin ci ga talaka kana ganin ga sunan gare mu abu ya yawa amma shi na lalace su ma 'yan najeriya da ke zamne a garuruwan illela lokal government da gada lokal dukkan su a cikin jihar tare tarayyar najeriya da ke kan iyaka da waɗansu garuruwa na jamhuriyar nijar tarayyar najeriya din sun bayyana mini irin yanda suka samu kawunansu a cikin wannan lamarin. Sunana Nasiru Umar Illela wasu kuma suna kira na Maxon. Bisa hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa abin ya mana daɗi ba. Da mun ga abubuwan sun ɗan fara taya a hankali a hankali abubuwa suna dan rarragewa matsaloli suna dan rarragowa to sakamakon kuma likewar da Nijar ta koma yi sai kuma aka sake samun matsaloli saboda abokan hulɗa sun rage shigowa to shi a matsalolin da muka samu cikin waɗanga harkoki namu na kasuwa dan ga abubuwa yanzu sun yi tsaye cak babu abin da ka tahiya tunda dama kasuwancin mu na ƙasa da ƙasa na muka yi gaskiya kaya sun tsorara musamman saifa rashin ba su shigowa saifa ta yi tsada ta kai wurin ɗari shida da kusan hamsin kaga kaya dole su ƙara hawa duk kayan da muke samuwa daga Nijar sun ƙara hawa sunana Anas mai magani wa kwandon Maworu to rubutan nan shi da amfani wajen wasu kuma wajen wasu gaskiya babu amfani kaga rubutan nan ta nan ne wani zai samu hanyar ci abincinsa in buran nan tana buɗe wani zai samu hanyar ci abincinsa amma kuma yanzu kai buran ya kasance abin da komai baya gudana kasuwanci sai a hankali abdullahi najeriya gada bisa hakikani munan da mu da ku miƙe boda ta najeriya mun zan uwa ɗaya uba ɗaya babu daɗi saboda rashin daɗi ne kasuwa ta riga dai ta tsaya tsaf amma dai wanga sati yayin da mutum ka gane kasuwa ta tsaya tsaf su dubo tun daga emela su zo nan gada nan kasuwa gada kasuwa kasuwa kamar ba kasuwa take ba don ga shi nan da komi da komi saboda tare wadda an kai an zanhura ta tare zanhura ta tare nan so ta kuma da ba su shigowa abdullahi mai akuya samanin maraki wallahi mu dai ba mu ji daɗi ba kana da nan kasuwancin ga duya kwanta wallahi mazanna wuraren da ke kan iyakokin jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya na ci gaba da ganin wannan allobar ta gama duniya ta coronavirus kamar dukan jama'ar duniya da fatan ta yaye daga doron ƙasa baki ɗaya domin kowa ya koma akan harkokinsa na yau da kullum kamar can baya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Madalla kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. na na kasa. kasa. na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuda da sana'ar bara daga sahun al'umma na ɗaya daga cikin ƙudurorin da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke fatan cimma a ƙasashe masu tasowa ta hanyar ganar da jama'a mahimmancin sana'a ko aikin yi ko da kuwa abin da ake samun bai taka kara ya karya ba abin da shirin zai mai da hankali a kansa kenan a yau kamar yadda za a ji a tantaunawar da ta haɗa wakilin muryar amurka a ƙasar kamaru muhammad awal garba da alhaji yahaya wani tsohon tela tsohon manomi wanda ke kasuwanci a yau a tsakanin duwala da wasu kasashe makwabta shi abun a zuciya yake zan tashi tun daga kusuri har zuwa duwala kwana biyu dare da rana za ka tafi a hanya wallah zan tashi daga kusuri har zuwa kano har lagos wasu in suka gani ma suna mamakin cewar wannan ga yanda yake kuma dan kasuwa kaza kaza suna mamaki to ya kamata a ce mutum ya zamanto yana da wadatan zuci ina kira ga duk mutanen da suke da irin wannan matsalolin ya kamata a ce su nemi na kansu saboda yau in aka ce ne wani ne zai baka to gaskiya kana tare da wulakanci kai kana nan a ƙasa ne kawai babu irin sana'an da mutum ba zai iya yi ba in baka da kafa akwai sana'o'in hannu zaka iya zauna ka yi aikin takalmi ne ko na ɗinkin ne ma akwai harkan da zaka yi shi da hannu in baka da hannu ne ma akwai harkan da zaka yi shi da kafa kai akwai ma wani abin da zaka sa wani ya maka mutane sun ɗauka cewar na ƙasa wai kawai shi kenan kai taka ta ƙare in Allah bai yi ka yanda mai lafiya ba kamar muta sauran jama'a kai kamar kawai shi kenan kai Allah ya yi ka a baya ne abin da zan kira mutane cewar in dai suna nan mutum da ran shi ba mutuwa ya ba to na kasa wannan ba wai mutuwa ba ne ba saboda yadda Allah ya ga dama ya yi ka haka kowa kuma ba wanda ya fi karfin haka ba wanda zai wuce hakan saboda mun gansu da yawa wanda su ga suna da lafiyan su karshe rayuwan kuma sun zama wani abu in ka gansu ya maka gode ma Allah kai abin da zan kira su dage su nemi na kansu bara ba sana'a bacci saboda duk wanda zai kasance cewa za ka yi roƙo ne a baka kana tare da matsala kuma gaskiya kullum kana nan kaskance mutane ma za su ƙika ko kuma kaga mutane suna kyamanka. to hajiya me za ka faɗa wani jan haka da ka kuma gwamnati wajen taimakawa na kasassu irin a nan kamaru na ga wa'ansu kam gaskiya suna kokarin taimakawa ma a masu matsala irin wannan to da sauran kasashe mu na afirka da yawa na ga akwai masu taimaka amma muna fuskantar matsaloli da dama saboda tsangwama ko su abubuwa ta fannin gwamnati musamman a kamaru akwai masu na kasa da yawa wanda gaskiya ba su da gata a kamaru saboda wala gwamnati wala jama'an gari ba su ɗauke su a matsayin mutane ba ya kamata a ce gwamnati ta tausaya dukkan mu yan kasa ne muna da haƙƙi kuma yadda kowa yake da haƙƙi musamman aka ga mutum yana da hazaƙa wajen kasuwa ko karatu ko sana'a yana da kyau a tallafa mashi kuma yana da kyau a bullo da wasu ƙungiyoyi buɗe wata gidauniya wanda ya kasance cewar a rinka tallafa ma masu irin wannan halin saboda me a tsabtace gari gari ainihin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa saboda su ma 'yan ƙasa ne kuma suna nan suna barace-barace na wannan wulaƙanci ne a gare mu saboda me ya sa na ce wulaƙanci ne in ka je ƙasashen turai ƙasashen laraba wannan inda aka ci gaba ba za ka ga irin wannan ƙasƙancin ba gaskiya sai a mu nan in ka je wancan ƙasashen kuma suna da su fa ba wai ba su da su ba za ka su suna guragu za ka ga suna jan manyan motoci masu tsada za ka gan su ogogi ne ga sunan masu ha hali masu karfi sosai ka gane ba to me ya kawo hakan saboda zuciyarsu ba ta mutu ba amma mu zuciyar mu ta mutu kuma su gwamnatin su su yan gata ne a wajen gwamnati su masu wannan matsalolin a can kam su kan yan gata ne sun fi kowa ma gata a kasa to amma mu kasashen mu na afirka wato ba tallafa mana ba su ɗauke mu a matsayin mutane ba kuma in zaɓe ya tashi za a ɗauke ka za a ce ka yi zaɓe saboda ana son ka amma kuma in an ga kai ma kana da naka bukatan ba za a tallafa maka ba to yana da kyau a ce gwamnati ta san cewar mu ma yanda kake da ƙuri'a ɗaya wannan ma ƙuri'a ɗaya gare shi kowa zaɓe zai yi yana da kyau a ce duk gudunmuwan da wani mai lafiya zai bada wanda bai da lafiya ma zai iya bada wannan gudunmuwar saboda abun ba aikin ƙarfi ba ne kuma ba harkan gudu hudu ba ne yawwa hajiya ya to ne fatan ka daga karshe a cikin wannan shi ina fatan Allah ya azurta ni Allah ya hore mani da abin da zan taimaka ma wa'ansu kuma ina da buri zan kafa gidauniya insha Allahu wanda za mu taimaka wa marasa karfi da marayu su ma za mu iya sa su ciki marayu da kuma matan da mazajen su suka mutu suka bar su duka harkan duka cikin matsala ake To masu sauraro nan wannan tantaunawa ke kammala sai a wani makon za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Muhammad Awal Garba da bakon shirin na ƙasa Alhaji Yahaya Gurgu na ƙasar Kamaru muke ce da ku sai an jima. lokaci ne da Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Da babban jaridan kasar Ghana da Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau. Babban labarin ta ko ne. mun yi farin cikin matuƙa shugaba ba abin ne ke faɗawa ma'aikatar kiwon lafiya haka. jaridar ta ce shugaban nanaru dankwa kufa ado a madadin kasar baki daya ya isa da godiya ga duk ma'aikatan kasar baki daya da ci gaba da sadaukar da kansu da suke ciki dangane da yaki da cutar coronavirus a wurin wani taro da shugabanni na kungiyar likitocin kasar ghana a ranar talata shugaban ya nuna cewar manufar wannan taro shine mu bari ko san irin gamsuwa da jin daɗi da mun kai kasar baki daya dangane da irin aiki da kuke yi kuma muna himmanta ku a wannan matsayi da ku daɗa ƙara ƙaimi a aikin ɗin da kuke. Ita ko jaridar Guardian Times wannan labarin ta ruwaito za a faɗaɗa haramcin fita na makonni biyu ko kuma a'a ƙasar Ghana a tsaka mai wuya. Yayin da take jiran sakamakon mutu dubu goma sha tara ɗari biyu da saba'in da biyu da aka gano sun yi hurɗa da waɗanda suka kamu da cutar. Jaridar ta ce gwamnati mai yiwuwa ta faɗaɗa wa'adin haramcin fita da nan makonni biyu gaba. Da ko kuma ta gabatar da wasu sabbin matakai dangane da yaƙi da cutar coronavirus wato COVID-19 a bisa la'akari da sakamakon kimanin mutum dubu goma sha biyu ɗari uku da tamanin da hudu daga mutum dubu goma sha tara ɗari biyu da saba'in da shida waɗanda aka gano ta ɗin sawun waɗanda suka yi hulɗa da su masu cutar ta coronavirus. Bawumiya ke jagorar tawagar da ke yaƙi da cutar covid-19 jaridar daily guide kenan ta ruwaito wannan kuma ga abin da take faɗi ministan labarai kojo open nkurma ya bayyana cewar mataimakin shugaba dr mahmud bawumiya ne ke shugabantan tawagar da ke yaƙi da cutar coronavirus a nan ƙasar ghana ministan ya faɗi haka ne lokacin da ya sadu da 'yan jarida na nakara ranar talata domin bayyana musu irin lamarra da ke gudana a yakin da ake da fyaɗuwar wannan cuta wato tawagan na yakan cutar ta covid-19 sun haɗa da manya ko kuma ƙusoshin shugabanni ne waɗanda ke yaƙi da wannan cuta mai yaduwa kuma suna saduwa ne da'iman karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasa domin nazarin ci gaba da irin kalubale da ke akwai. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da haka kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mumuni barma ke muku ban kwana daga ofishinmu na birnin yamai ku huta lafiya